A nan sansanin 'yan gudun hijira na garin kaka 'yan ɗakuna ne da aka girka wa'anda ake iya kwancewa idan ana so su ne mahimman wuraren mafaka ga wa'annan 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙasar Najeriya. A shimilce mutum kusan dubu uku da ɗari biyar suke da ke rayuwa a wannan sansanin da suka gudo bala'in gungu-gungun masu ɗauke da makamai domin samun mafaka a ƙasar Nijar. A cewar Abdu Bala Umar, shugaban kulawa da sansanin ya ƙara da cewa yanzu har ma sun saba. su dubu uku da dari uku da hamsin da biyu suke muna da magidanta wajen dari bakwai da hamsin da uku wasu ta baya kuma yanzu suka zo nan ga alhamdulillah ba su rasa komi ba an ba su ci an ba su sha da gidaje da matsalolin da adda kawai kamar rashin aiki ne zamu cewa muna nan muna diba ta da kingin ƙungiyoyin da muke aiki tare da su mu ba su aiki insha Allah muna rayuwa cikin kyakkyawan yanayi a wanga sansanin garin kaka kamar yanda sadiya isaka mamba ta kungiyar mata 'yan gudun hijira na sansanin garin kaka ta shaida mana. kuwa mu nan ne wurin ga rayuwar mu lalle yanzu tana da kyau abin da ya dan rage mana kaɗan na sana'a ta hannu ita dai an matsala mu kuma yaran mu suna cikin jin daɗi saboda wurin in ne da aka kai su wurin wargin yara suna wargi kuma su abin da an ka can baya suna manta da shi alhamdulillah kuma mun gode akwai ruwa akwai asibiti yara suna zuwa makaranta kwarai kau gaba ɗaya ma sun shiga ta gwamnati suka yi. Zamantakewa tsakanin al'ummomin garin da wa'annan 'yan gudun hijira tana gudana yadda ya kamata sosai a cewar shugaban kwamitin 'yan gudun hijira na ƙasar Najeriya da ke sansanin na garin kaka sai dai in ji Malam Salu Abdullahi kukan da suke shine rishin ayyukan da maza za su yi. Zamantakewa mu alhamdulillah ba wata hitina an zama ma kamar uwa ɗaya uba ɗaya kuma an samu ci gaba inda an zo zaman bakonci ga har Allah ya kawo aure ta ya ta shiga kaga ai zumunci ya haɗu don kusan aure kai biyar ma ka san wanda ya saba da inda yake yana harakoki nashi kaga yanzu ka zo zaune muna neman kowa samu dan abin yi dukkan wa'annan iyalan yan gudun hijira na sansanin garin kaka abu guda ke cikin ransu shine komawar zaman lafiya ba da dogon lokaci ba a garuruwansu na ainihi daban-daban